أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجمه إلى مددا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama 1438 yayin da ya daidai da shi daga watan shida shekara 2017 a wannan wato masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ina roƙon allah ta'ala kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama matsala a kanmu gobe alkiyama muna cikin tafsirin suratul baqara من تيا عينهم واتو آية تا ترى دام تاشي آية تقوم أكثر ما كان بسم الله وإذا قيل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum idan ka kace wasu munafikai la tufsidu fil ardi kada ku yi banna a doron ƙasa qalu sai su ce annu'minu wato qalu sai su ce inna ma na'anu mu dinnan fa muslihuna masu ainihin wato gyara ne wannan yana daga cikin hali na ainihin wato munafakai. shi yasa aka kawo alwawu ko dai ka ce hazzu ma qabla hada mahalla laha al-i'rab ko ka ce al atifa kila kuma fi'lun madin ne mabniin ko dai ka ce alama lam yusamma fa'iluhu ko ka ce mabniin lil majhul lahum al-jar wal majrur in ka ga dama ka ce fi mahalli raf'in na'ibul fa'il ko jumla ta la tufsidu fil ardi la harfun nahiya wa jazmin tufsidu فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل في الأرض الجار والمجرور ذاك جملة فعلية لا تفسد في الأرض إتتي في محل رفع نائب فاعل نكيلة ومن فعل قال يقول مصدر القول لي ne akwai قال يقول ya kulu da haka idan ƙalin ya ƙulu ne alƙaulu to shi ne mazarin yake nufin magana kenan idan kuma ƙalin ya ƙulu ne idan aka ce ƙailula to mazarinsa kuma ƙala da ma'anan nama ba ya ce ba shi yasa Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa hum ƙa'iluna da ma'anan na'imuna suna masu yin bacci shi yasa malamai ke cewa man ƙala ƙala Allah duk wanda ya ce ƙala Allah to faqad kafara ya kafarta idan ƙala ya kulu kailula da ma'anan bacci kenan in ka ce Allah ya bacci to kai kafiri ne yana fatar an fahimta to don haka in aka ce wa munafikai kakkuyi banna a doron ƙasa la tufsidu fil ardi wa la tusiru fiha al fitana wal huruba kar ku fatar da fitintulu da yaƙe-yaƙe wala tu harridul a'ada a alal mu'minina kakku zugo makiyan musulunci akan masu imani sannan kar ku ainihin wato yaɗa sirrukan masu imani dangane da makiyanku sannan kada ku hau saban da Allah madaukakin sarki ya hana sai su ai su ina ai su gyara suke to idda'i na gyara kowa ma zai iya inda shekan kafin ya iya fitar da annabi adamu daga aljanna ai cewa nasiha yake masa wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin shi yasa malamai suka ce babu yadda za a irin usulubin da shaidan ya zo wa annabi adamu da ce ko kai ne dole ka yadda saboda kullum shi mutum yadda yake haka yake mutane hukunci idan mutum mutumin kirki ne ba zai iya rantsuwa da Allah akan karya ba idan wani ya zo ya rantse mai da Allah to sai ya dauka cewa yadda ba zai iya rantsuwa da Allah akan karya ba wani ma ba zai iya ba idan kuma mutum mutumin banza ne cuta ce harkar sa a rayuwa sai ka ga in za ka zo kai shekara dubu kana rantsa mai da Allah duk kirkin ka bai yadda saboda shi ganin yake yadda zai iya yin cuta ma to kowa ma haka zai iya yin cuta to shi annabi adamu a matsayin sa na mutumin kirki Allah ya ce wa qasama huma na farko ga al-qasam sannan ga inni inna harfu nasbin wa tawkid sannan ga lakuma kuma ga kuma lamun ta karfafa zance kayan karfafa zance har guda uku sannan ya ce laminan nasi hina wallahi ina rantse maka da Allah wallahi nasiha na ina maka da wannan nasihan ne ya samu ya yi dabara ya cicciɓo annabi adamu daga aljanna ya yi ƙasa da shi bayan Allah maɗaukacin sarki ya ce masa to ya hankali da shi wannan makiyinka ne inna hadha aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min al-jannati wa saboda ka ba duk mufsidi bane yake yadda cewa shi duk masu aqidin nan wanda suka sabawa qur'ani da karantawar annabi muhammad waye yake yadda cewa aqida sa bata da kyau ai kowa ya cewa ma yake aqida ta ita ce ta gaskiya inna ma nahnu muslihuna gyara suke so zafi annabi Musa da ya ce a bashi ya kashe fir'auna zaruni da Musa ya yad'u rabbahu ku banna in kashe fir'auna da ya ce zai kashe annabi musa zaruni aqtula musa wal yad'u rabbahu A ya faɗi dalili ai ya ce in a akafu an yi yubaddila dinakum aw an yi yuzhira fil ardi fasad yanzu kaga wai ga annabi fir'auna ne yake zargin wani annabi musa zai kawo fasad wai wai zai kawo zai kawo banna kai ka ji kalbul haqa'iq jujjuya abubuwa to shi yasa a wajen dalili dalili iri biyu akwai dalilin da yake makbuli ne akwai dalilin da yake mardudi shi yasa ku rike wannan a matsayin ka'ida cewa walaysa kullu dalili yakunu al-istidlalu bihi sahiha ba duk dalili bane na littafin Allah ko hadisi mutum in ya zaka sallasa masa domin mutum zai iya janyo aya ya janyo hadisi amma inda hadisin yayi daban inda aya sai daban inda shi ma yayi daban sun yi nan shi ma yayi shi ma yayi nan shedan da ya ce ba zai ma annabi adamu sujjada ba a gaban Allah ya kawo dalili ko bai kawo ba ya kawo ya ce ana khairun minhu na fi shi kama an tambaye shi mai dalili ya ce khalaqata ni min narin wa hu min tin shi yasa ibnu qayyim ya ce da yana nan ake wannan jayen da siyamar shedan laddi fuska ta wajen goma cewa wuta ta ƙasa ta huta yace dan mafi yawanci wuta halakawa take ko kuwa yace amma kasa samarwa take ya ce ta fuska goma sai ya masa raddi akan ƙarya ne bayan da za Allah ya zaɓi abu ya ce a duka a yi masa kaza kai kuma ka zo ka ja gefe ka ce kafi to shi yasa hadisin Hunzaifa ibn al-Yaman ya faɗa ya ce kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an al Ya yace mutane na zaune gaban annabi kowa in ya zo ya tambaye shi me za a samu alheri sai yace wa kuntu as'aluhu an shar Ya ce ni kuma tambayar annabi nake akan Ya ce saboda min ya ce makafata an yi yudrikani saboda ina jin tsoron kada sharrin ya riske ni nan gaba Ya ce in na kunna fi jahiliyatin wa sharrin da muna cikin jahiliya da sharri zina tata shan giya fada akan kabilanci abinda bai taka kara ya karya ba fa ja'alallahu bi hadha sai Allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki Ya ce masa wahal hal da zalika alkhair min shar bayan wannan alherin da muke ciki al'umma za ta koma kan shari annabi ya ce masa eh za ta koma Ya ce wahal hal da zalika alshar min khair bayan ta koma kan shari za ta dawo kan alheri sai annabi ya ce eh za a samu amma fa alherin ba ta tacce ba fihi dakhanu an gurbata alherin da hayaki yace wa ma dakhanuhu ya rasulullah me hayakin sai annabi ya ce za a samu ƙaumun yassan nuna bigairi sunnati wa ya haduna bigairi hadi ga mutane suna da awar musulunci amma suna bin shiriyar wani ba shiriyar annabi muhammad suna bin karantar wani ba karantarwar annabi muhammad ba annabi ya ce ta'arifu min wa tunkir wani abu in suka ga in suka yi sai ka ɗauka addini ne wata taɓargaza kuma in aka taɓargazo ta to sai ka kau da kai shi yasa za ka samu dukkan masu aƙidu mabambanta wani lokaci sai kaga kansu ya haɗu wajen yaƙa sunna kana samun wannan ka lura da kyau ko musu ake a guri kai kaɗai ne ɗan sunna a gurin masu aƙida mabanta kai za su taron ma a gurin so ake fi an ga kai ka ƙasa da haka sai annabi huzaifa bin yamani ya ce, sifin lana ya rasu, lallatu ya sifan su yake yace qala qaumun min jildatina wa na bi alisinatina mutane ne daga cikin mu kuma maganar da kuke takama da ita ta addini su ma maganar addini za su zo suna ainihin wato yi yace man ajabahum ilaiha sannan annabi ya kira su yace du'atun ala abwabi jahannam masu kira ne a kofofin jahannama kana kira suna kira da ka amsa shikenan sai wuta man ajabahum ilaiha qadafu hujjan to shi yasa zaka samu duk wata da'awa da ta kalafawa karantawar annabi Muhammad to ba ta zuwa haka kadai sai ta samu wani abu ta yi garkuwa da shi ta yadda idan ka taɓa wannan abu sai su turo wannan abin sai su ce abin kake faɗa da shi yanzu masu aƙidar zagin sahabbai me suka ɗauka suka yi garkuwa da shi ba ahlul baiti ba lokacin da kake ƙoƙarin bayanin ifsadin aƙidar su sai su turo ahlul baiti a gaba sai ce ai kana ana gaba da ahlul baitin dan dan dan qur'ani zalla dan tadini ba qur'ani ya dauka ya tafa gaba ba lokacin da kake kokarin yin bayani akan muguwar aqida shi sai kokarin ya nuna shi shine masoyin qur'ani da haka ya rike qur'ani shi shi kadai banda qur'ani bai yadda da kowa ba da haka qur'anin ne baka yadda da shi ba shi yasa kake yakarta to wannan shi yasa annabi yace qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina to shi yasa lokacin da suka ce qalu lalle fa inna ma mu dinnan fa inna ma nahnu muslihuna mu mutane ne masu islahi aka kawo qalu fi'ilun madin ne mabniun ala sukun littisalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il sannan ga inna ma a ƙa'ida idan ma nan ta riga ta shiga inna to akan ce ka kafatun wa makufatun anil amal domin a wannan gurin inna din ba ta aiki ba ta samun suna da kabari shi yasa a gurin malaman balaga da ta zo sai su ce wato kayan aiki ne na alhasru wal asru kayan aiki kawai fa mu wato muslihuna mu masu ainihin wato gyara ne aka kawo na hana damirun neman fasirin. للمخاطب للمخاطب للمتكلمين مبني على الضم في محل رفع مبتدا مصلحون شين خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواء نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر السالم لا كجملة نحن مصلحون في محل نسب مقول قول نقال لا كذلك إنما نحن مصلحون sannan fi'ilin muslihuna wato ismu fa'il ne na aslaha yuslihu al da haka akwai bambanci tsakanin salaha saluha yasluhu da kuma aslaha yasluhu idan an ce salaha yasluhu shine mutumin da ya gyara a kankin kanshi amma bai damu da gyaruwar wani ba shine as amma al-muslihu shine wanda ya gyaru kuma ya damu da gyaruwar wani da haka shi yasa wato dan surura sun kai makura gurin gyara ba ma su ba a'a su akan su gyararru ne kuma sun damu da gyaruwar wani shi yasa Allah ta'ala ya ce inna ma nahanu muslihuna suka ce lallai fa mu mutane ne wanda mu mun gyara a kankin kanmu kuma mun damu muna su wanda ma bai gyaru ba su ya ainihin wato gyaru sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a aya ta gaba yace ala innahum kumul ala sai Allah ya kawo kalimatu tambihin wasu tiftahi ya ce ala ku saurara ba sun yi amfani da inna ma na hannun musulhuna ba sai Allah ya ce inna hum su ɗin dai aka kawo inna harfu nasibin wa taukidin hum ɗin shi ne fi mahalli nasbin ismu inna sannan aka kawo jimla ismiya aka ce hum wato damirun ne munfasilun sai ya zamanto shine fi mahallin raf'in mubtada al-mufsiduna shine khabar na mubtada jumla humul mufsiduna shine fi mahallin nas fi mahallin raf'in khabar inna Allah ya ce ala innahum lallai su su din dai da suke cewa su masu islahi ne Allah ya ce humul mufsiduna su ne mabannata to haka yau al-mufsidu akwai fasada yafsudu akwai al-fasidu wanda shi a kankin kan shi ya lalace sannan bai damu da wani ya lalace ba shi dai lalatacce ne amma bai kiran kowa zuwa ga lalacewa sannan akwai afsada yufsidu almufsidu, wanda shi ya lalace kuma ya tashi yana so sai wani ya lalace yadda a baya suka yi da'awar cewa su sun gyaru kuma suna so sai wasu sun gyaru to sai Allah ya karyata maganar yace innakum humul mufsiduna su a kankin kansu lalatattu ne kuma sun tashi suna su sai sun lalata wasu a doron ƙasa in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya faɗa irin wannan ayar a cikin suratul Arab. ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kak ku ɓata ƙasa bayan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gyara ta shi yasa malamai suka kawo ƙauli guda shida a can cewa la tufsiduha bil kufri ba'da islahiha bil iman kar a bata kasa da kafirci bayan Allah ya riga ya gyara ta da imani sannan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha shine la tufsiduha bi zulmi ba'da islahiha bil adl kar a bata kasa da zalunci bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya gyara kasar da adalci sannan akwai la tufsiduha bil ma'asiya ba'da islahiha bi ta'a kar a ɓata ƙasa da saɓon Allah bayan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gyara ƙasar da ɗa a gare shi sannan akwai la ta'asau fi kada ku yi sabo fahim yumsiku Allahu al-matara sabon sai janyo Allah sai ya ruwan sama wa yuhlikal har sannan abinda aka shuka sai ya halaka bi ba'a, da an aslaha bil matr wal khasab sai Allah bayan Allah ya gyara ƙasar da ruwan sama da kuma abinda yake saukarwa na wadata sannan akwai latin siduha wato kakku la tufsiduha kakku ta ƙasa bi qatlil mu'mini ba'da islahiha bayan Allah ya gyara ƙasan bi bi baqa'ihi da wanzar da mu'minin Allah ya kar a ɓata ta sannan latin siduha bi takdhibir rusul ku ɓata ƙasa da ƙaryata manzannin Allah ba'da islahiha bil wahayi, bayan Allah ya turo annabawa da wahayi ya gyara ƙasa sannan a miƙe a ƙaryata annabi shi yasa ya zaman dole Allah ya tashi alkiyama ya zai turo mutumin da ya fi kowa gaskiya mutane su ce ƙarya ne Allah ba zai tashi duniya ba kowa ya je ya tsaya ya fuskanci sakamakon gwargwadon abin da ya riga aikata ya tabbata a cikin fatihul qadir na Muhammad bin Ali Muhammad bin Abdullahi Ash-Shawkani al-Yamani wanda ya rasu hijira ta 1250 yace wal muradu bil aya la tufsidu fil ardi bin nifaq kakku ɓata ƙasa da munafunci wa muwalatil kafara da kuma jibintar kafirai kar ku yi haka wata firiƙin nasi da kuma rarraba mutane an anil imani bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku hana mutane su yi imani da annabi domin Allah ya faɗa suna kange mutane wajen yin imani da addinin musulunci fa in wal qur'ani da kuma qur'ani fa innakum إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزراعي كما هو مشاهد عند ثوران nazo. والتنازع yace idan kuka yi haka to za ku kawo banna a doron ƙasa kamar yadda kake gani yana daga cikin istadi a doron ƙasa da ma'anan islaji wanda suke tashi su ce za su yi jihadi ba kuma bisa ga ƙa'idar musulunci ta jihadi ba wannan ina faɗa muku tsakani na da Allah duk ɗalibi ya kamata ya yi ƙoƙari ya san abu guda biyu ya ake mu'amalanta shugabanni mutanen kirki ko mutanen banza ɗaya kenan sannan ka san me ya ƙawa'i da dawabi na jihadi na yanzu ba wanda ya sai ya zo ya rena min waye kawai gobe wani yaro ya daga tuta ya ce wai lokacin jihadi ya in bi shi ina wannan in ka zo ka ce ka zo da littafi za ku yi karatu ba zai iya karantar da kai ba kuma shi ne gobe kawai sai daga tuta ya ce wai lokacin jihadi ya yi wai wai wai a zo a yi jihadi haka ake yin jihadi yanzu a zo a samu bam a sa a masallaci a dargwaza a sa a kasuwa a dargwaza a sa a ina ne a dargwaza wanda suke yin wannan mai suke cewa suna yi ba jihadi suke cewa ba in ka ce masu la tufsidu fil ardi qalu inna ma min Musulmuna cewa suke gyara suke jihadi suke ban ba jihadi ne isadi ne a doron ƙasa shi yasa sai ka karanta littattafan malamai a wannan zamanin da suka yi rubuce-rubuce akan wannan qadiyar da aka jihadi ya kasu gida biyu akwai jihadi difa'i sannan akwai jihadi talabi Jihadi difa'i idan mutane yanzu suna zaune a garin sakkwato kasancewarsa ƙasa ta musulmi arna su tashi daga wani guri su koma garin sakkwato to wajibi ne duk mutanen garin sakkwato su tashi su kare kansu daga farmakin da aka kawo musu wannan ba mutane ba su da zaɓi amma jihadin tsalabi wanda mutane su za su tashi su je su kai hari to ba a yin shi dole sai da ƙa'idoji kamar haka na farko dole sai an samu al'imam shugaba idan kuma an ce shugaba dole ya zamanto za shaukatin wanda yake yana da iko a hannun shi akwai gwamnati akwai soja akwai 'yan sanda akwai waye akwai waye shi ne ba shugaban da wata kungiya ta yadda da shi ba dan yanzu shugaban kowace kungiya in na ce ba zan bi shi ba yana da kurkukun da zai kama ne daure a ciki to kar ka dauka ko shugaban kungiyar ka shi ake shi shine imam din ba shi bane imam din da ake magana sannan na biyu sai an samu raya marfu'a tuta dagaggiya ta musulunci ga ta tana ɗaga. yanzu ina ma shugaban yake waye shugaban sarkin musulmi nan in ya ba da sanarwar a gan wata ko wanda zaka ji sun ce sarkin sakwata ne yana faruwa ko bai faruwa za ce ina a aisu ba za su abin nan ba in an maka ce wallahi ba su yadda sarkin sarkin sakwata ne waye shugaban yanzu a Najeriya wanda zai wa musulmi magana kakab ɗinsu su haƙura su masa biyayya ya ce su yi su ya ce su bari su bari waye shi to ana cikin wannan ajiyar wani sai ce ballo rigima ya ce za a yi jihadi sannan sai an samu raya marfu'a tuta ɗagaggiya ga ta tana ɗagawa fal fal fal wannan tutar ta musulunci ce sannan sai an samu tamyizu sufu gagarin musulmai gagarin wa kafirai amma ana zaune haka ana cakuɗe kawai wani ya tashi ya je ya kai farmaki da sunan wa da sunan addini sannan bayan tamyizu suhu sannan sai an samu tabligin da'awa mutanen da za a ji a yaƙa sai an ji an tura musu masu karantarwa idan aka ji aka yi musu bayanin addinin musulunci suka gane addinin suka fahimci inda aka dosa suka ce ba za su kuma shiga musuluncin ba to ƙa'ida ta laiki hafi dini tana nan ba tilas awa a addini sai a ce to za ku biya ta za ku biya haraji idan suka ce sun yadda za su biya haraji to yanzu za su zauna ƙarƙashin gwamnati ta musulunci duk kulawar da ake ba musulmi ta hanyar tsaro da kaza da kaza da kaza su ma haƙƙi ne wa'annan mutanen a basu irin wa'annan nau'in na wa'anda ba musulmi ba ana ce musu zimmiyi idan suka ce ba za su ba da haraji ba ne kuma ba za su yi musulunci ba to yanzu shine sai a tura wanda za su yaƙe su ba don sun yin addini ba don sun hana haraji kuma ko yanzu a Najeriya gwamnati na ɗaukar mataki aka hana haraji ko ba ta ɗauka sai ma ka je ƙasashen turai can suka fi ba haraji a sama da ko ina ban nama in ka kafa a gefen titi sai ka biya gwamnatin haraji kuma in baka biya ta haraji ba ta ɗauki mataki a kanka wayannan su ne fa da ake bi fa kafin a je a kai ma mutane farmaki to wani ba ma wanda ba musulmin ba zai je kira a'a musulmin zai zo masallaci ya dargwaza babu sannan ya ce yayi wa yayi jihadi in mutum ya je ya koma cikin fatahul qadir na al-imam shaukani da kuma at-tahrir wa tarwih na shi ibnu ashur zai ga bayanin da ya ce duk irin wannan fasadi da kawari suke di ya shiga cikin lafis sudufil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna sannan mun shayan bayani mun ce nau'in wanda ba musulmi ba sun kasu kusan gida biyar ne akwai zimmi su ne irin waɗannan nau'in kafiran da muka yi magana a kansu akwai musta'amar. wanda ba musulmi ba ne wanda yake musta'amar, sannan akwai mu'ahar sannan akwai kuma almustauɗinina sannan akwai muharib mu'ahad shine wanda aka yi da ƙasar ku da ƙasar su cewa ba yaki shekara biyar shekara goma sai ya taso ya shigo cikin ƙasar musulmi annabi ya ci irin wannan wanda ba musulmin ba haramun ne a taba shi hadisai suna nan a cikin bukhari ku je ku duba ku gani annabi cewa duk wanda ya kashe irin wannan nau'in wanda ba musulmi ba annabi ya ce wallahi ko kanshin aljanna ba zai jima idan ya zama to wanda ba musulmi ba da aka yi alkawari da ƙasarsu da ƙasar musulmi za a zauna lafiya ya shigo ƙasar musulmi aka yaudare shi aka kashe shi wanda ya kisan annabi ya ce ba zai shaƙi ƙanshin aljanna ba ina kuma ga wanda ya zo shi musulmin ya samu ya sabon a masallaci ya ce wayan an je lahira Allah zai rarrabe kawai ya ɗauki aikin Allah ya sa kai shi wayan an je lahira Allah zai rarrabe a can to wannan shine kaso na biyu sannan akwai musta'man shine wanda zai ji labarin kasar musulunci ya ce yana so ya shigo kasar ya ga wadda musulmi ke rayuwa a bashi ka'idoji da kwanakin da zai yi biza da komai da komai ya shigo ya shigo yana yawo kai wani ya ganshi a arha ya je kai mai farmaki shine wanda Allah ya ce wa annabi wa in ahadun na suka mushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma'a thumma ablighu ma amana in irin wannan ya shigo Allah ya dora annabi lallai a bashi kariya kuma a tabbatar sai ya fita lafiya lau kar a bari wani abu ya ainihin wato taba shi sannan akwai al mustawdinina wanda kuke zaune kasa ɗaya da su to a cikin wa'annan nau'i'ikan ma malamai sun ce wanda yake ni ne wanda kuke zama ƙasa ɗaya da su to su ya fi girma sama da wa'ancan duk inda ka ji ƙur'ani yana magana fa in qataluhum faqatuluhum yana magana muharib ne wanda ya ɗauki makami ya yake ku shi Allah yake magana amma wanda bai yake ka ba yana sai yana harkokinsa ba abin da ya dame ka da shi kai ma ka ci gaba da wa ka ci gaba da harkokinka to shi yasa samari sai sun yi a hankali su koyi karatu gurin malaman da ya dace su koyi karatu sannan mutum ya kamata ya yi kokari ya san ka'idoji na jihadi kafin ya zo ya fara maganan jihadi Don fatawa akan jihadi abu ne da yake da alaka da rayukan mutane wallahi sai mutum ya yi a hankali abu ne da yake da buƙatar gogewa a gidan karatu sannan yana buƙatar gogewa a wajen shekaru yanzu idan da mala abakar gumi yana da rai allah ya ji kansa ya kalli yanayi a matsayinsa na tsoho sannan a matsayinsa na babban malami idan ya kalli waƙi a yace wannan a musulmi su tashi su jihadi a kanta in allah da in aka yi allah ba zai kunyata mutane ba amma ƙaramin yaro wanda yana buƙatar shi kan shi ya karatu wallah ba zai zo kawai ya daga ya ji ayoyin jihadi bai ce min kawai lokacin jihadi ya abu to ina a ina kakka kuskura ka bari a maka wannan wasa da hankalin da wannan renin hankalin kullum idan irin wannan fitinar ta taso wanda ake ɗiba a je a saka ciki su ne ainihin wato samari da ka in an je can inda za a yi maganar jihadin da kashe-kashen jihadin kuma mutum ya koma littafin ibn qayyim zadul mi'ar da ya zo maganar ababin jihadi za ka ga ka'idojin da ya shimfiɗa gurin jihadi kuma jihadi mafi girma ibn qayyim ya faɗa shine jihadin kai ka fara gyara kanka tukunna shine annabi sai da ya shekara goma sha uku a maka yana jihadin ta'alimi jihadi na karantar da mutane shehu usman dan fodiyo a nan ƙasa shekara shi nawa da shi da shakikin shi shehu abdullahi gundu suna karantar da mutane karatu ba na wayo ba kuma duk ka je ka karanta littattafan tarihi ka gani da shehu usman dan fodiyo Allah ya ji kansa da shehu abdullahi gundu ba su suka tashi suka yi jihadi ba bayan ma an kore su daga nan sun yadda sun kore sun yi hijira sun tafi aka bi su a can aka kai musu farmaki garin bar su tashi su kariya ne bisa ga ka'ida na uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu bisa ga wannan ka'idan na bar su tashi su kariya akan farmakin da aka yi musu daga wannan kariyar Allah ya kawo kafuwar dawar musulunci a nan kasar amma asali ba shi ba ne wai manufarsu ba su don su jihadi wannan ba shi ba ne manufarsu da aka da abin da ka je ka karanta islamic study a ce maka ai shi shewa mutum ne da ya yaƙi saboda bangaranci wannan duk magana banza ne ka karanta musu kawai ka rubuta musu jaraba su ka miƙa musu kayan su jaraba ka rabu da su magana banza suke Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wallazina kafaru Ba duhun auliya ba wanda suke kafire ne sashen su yana kaunar sashe sai ce illa taf'aluhu in kuma ba ku zama haka ba sai ce takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za ku ga fitina mai girma da kuma banna mai girma a doron kasa da haka nan da Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna to ifsadi shine duk lokacin da mumini ya kamata ya kaunaci mumini dan uwan shi yake to banna za ta faru a doron ƙasa kuwa don haka Allah maɗaukakin sarki ya sha jan kunnen munafikai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina Allah ya ce masa kafu kuskure ku wanda suke kafire ne su zamanto su ne masoyanku sannan ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya kama wani a cikinku ku yana so Allah shi ma yana da ainihin wato cikin su ya ayu allazina amanu la tattakhidhu ya la tattakhidhu allazina ittakhadhu dinakum huzwan wa min allazina utul kitaba min qablikum duka Allah madaukakin sarki sai da ya hana to zaka ga ɗaya daga cikin sifa ta ainihin wato munafukai wajen ifsadi a doron ƙasa haɗa kai da ainihin wato kafirai da kuma yaƙar masu imani to yanzu ka ɗauko matsalar nan ka zagaya da ita a duniya ka kaf duk inda za ka ga al'ummar musulmi ta samu matsala wallahi ba ta samun matsala sai an haɗa kai da masu aƙidan zagin sahabbai a nan ƙasar in wanda ba musulmi bai zo yana shugabanci ba zaman lafiya ake ba amma da musulmi ya zo ya fara shugabanci sai ta da kura saboda su a gurinsu a har kullum har gara arne ya zaman tushe ke shugabantar ƙasa sama da a cewa musulmi ne wannan ita ce ka'idar sa wannan na ɗan baka misali ne sai ka auna innal labiba bil isharati fahamu mai hankali ta hanyar ishara ma yana gane ina aka ainihin wato dosa ina aka yi kuma ka kalli Najeriya tunda suka zo suka fara wannan da'awar duk sanda aka ce musulmi ne shugaban to an dinga tada kura kenan amma da zaran annin ya zo mu da muke kaduna mu za mu faɗa muku don jarrabawar da ake da ita a nan wato a kaduna ba ta a sakkwato don yanzu ba ranar da za a waye gari a ce a sakkwato a iya samun wanda ba musulmi bai zama gwamna wannan zai yi bai taɓa yiwa a sakkwato amma mu ana samun tsautsayi a kaduna kaga wanda ba musulmi ma ya zo ya zama gwamna ana samun wannan tsautsayi to walaysal khabaru kan mu'ayana wanda di ya ga abu da irin shi ba daidai bane da kai da labari ake baka baka ga abin ba saboda haka mu mun san hatsari da tasiri ku yi sakaci ku bari wanda ba musulmi ya hau kanku ta hanyar shugabanci Allah kaɗai ya san abin da aka dinga shirya wa musulmi a Kaduna a wannan lokacin ta yadda mutane suka mai da al'amari zuwa ga Allah a lokacin ana fuskantar matsala guda biyu a can waccan jihar ga wani can a kaduna ga wani inda a wannan yanayin an kai an ci gaba to Allah kaɗai san me zai faru kuma duka Allah ya ɗaukan mana mataki a kansu wancan ya faɗo a jirgi wannan ma ya faɗo a jirgi inna min minal mujrimina muntaqimun shi wancan dama musulmi ne ya lidda saboda wani dalili na duniya ya lidda yana nan yanzu Allah ya ajiye aya a kansa ya koma wasa da yan bebi yanzu shi yasa sallah ya hatsari wasu suka ce a tafo ba shi yadda ya warke wani ya ce to ai matsalar nan ba ta rigima ba ce Abinda ya kamata a yi wanda suka ce ya warke su ya koma ofis to kamata ya yi tun da dai a jirgi ya faɗo a zo a ajiye jirgi a shaƙe sa da jirgin ya tuƙa su ya je adamawa da su ya dawo da ya sauke su a bakin ofis ke shikenan sai ya shige alamar cewa tabbas ya warke kenan dama ba wanda ya yadda ya gangance shiga wannan jirgin saboda ya san in ya shiga ciki cewa matsala zai ainihin wato samu to lokacin da wanda ba musulmi bai ya zo a matsayin gwamna a kaduna wani dalili daga cikin dalilai mai ba shi gwamna shawara akan harkar addini da wata matsala ta faru shi yake ce ai mutanen nan masu aƙidar zagin sahabbai mutanen kirki ne ba a fahimce su Ya yace mu sanda muna gwamnati da suka zo shi wata goma sha kaza lafiya lau aka yi ba su taɓa tada rigima ba to shi yasa a nan unguwannin garin akwai unguwannin da da ka ga sun koma gefe sun je sun zauna yanzu mu a Zariya sai da ta kaifa idan sarkin zazzau ya fito wannan mutumin ya fito fa sai dai sarkin zazzau ya jira sai ya wuce mantari yana gwamna yana chief security na ja ya tashi ya shiga gelle su wallahi tallahi sai da suka tashi ya sako ya taka a kasa kana gwamna kana chief security amma a ce wata unguwa ba za ka yi shigansa ba wasu mutane suna ganin ta fi karfi ka shiga wannan unguwar to abubuwan ne suka zo suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa har Allah ya kawo idan waka ake waƙi a laisa da ta kazi ba in mai ako ta ta riga ta babu wanda ya sai karye ta ainihin wato ako wata wannan mu muna faɗa muku tsakaninmu da Allah ne duk inda wannan aƙidar ta riga ta shiga aka ba ta dama to ba kuma a zauna wa lafiya a guri wannan ita ce gaskiyar magana idan ka kalla abin da yake faruwa a Syria tun daga nan an daina zaman mai zaman lafiya ka kalli abin da yake faruwa a ina ne ka kalli ina ne ka kalli ina ne duk ga watilkal amsalu na daribu halin nasi misalai ne ake buga mutane Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas wa idza qila lahum aminu kama Allah yake wa idza qila lahum in ka ce musu aminu ku zo ku yi imani kama amanan nasu kama yadda mutane suka yi imani qalu sai su ce a shin yanzu nu'minu ma yi imani kama amana subha'u kama yadda wawaye suka yi imani ala Allah sai ce ku saurara innahum su dai din nan hum subha'u sune wawaye amma walakin la ya'lamun sai dai ba su sani bane shi yasa da wannan walakin la yashurun walakin la ya'lamun malaman balaga suke cewa akwai abin da ake ce masa fannin tabayyu domin yashuruna ba su sani ba sannan me la ya'lamuna shi ma me shi ma ba su sani ba shi yasa a wajen walakin la yashurun malamai suke magana guda biyu cewa na farko la yashuruna Allah yattali'u nabiyahu ala fasadihim ba su san cewa Allah zai tsinka yadda annaba halin da suke ciki na banda sannan magana ta biyu shine walakin la yashuruna anna ma fa'aluhu fasadu la sala ba su san cewa abin da suke aikatawa ba banna ne ba ainihin wato gyara bane to haka muqatil yake cewa a nan wajen da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace la ya'lamuna annahum humus sufaha ba su san cewa su ainihin wato wawaye bane to abinda muka fara bayani muka ce idan ka kalla abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan gurin cewa wa idza qila lahum in aka ce musu aminu kama amanan nasu ku zo ku imani kamar yadda mutane suka imani su waye mutane a nan gurin su ne sahabban annabi Muhammad da haka in ka cire su din ragowar mutane na snaps ne ba nasu bane a nan gurin su ne annasu kuma mun faɗa mun ce sahabi ta'arifinsa shi kuma dalilin da yasa ake yin ta'arifi ya kasance jami'i sannan ya kasance mani ya tattaro abin da ake bukata kuma wani ba zai iya shiga ciki ba da haka sahabi shine wanda ya haɗu da annabi muhammad ya yi imani da shi sannan ya mutu akan imani shi muke magana munafiki da nassin qur'ani bai ma zama musulmi ballantana ya zama sahabi wannan ita ce ka'ida da haka idan aka ce musu ku zo ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani qalu sai su munafikai su ce annu'minu kama amana subha yanzu ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani kenan suwa suka fara zagin sahabbai a Madina munafikai kenan wanda din yake da aqida ne ta zagin sahabbai aqidar kan wa yake aqidar munafikai yake kamar yadda Allah ya faɗa yake cewa يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز suna cewa idan muka dawo wallahi sai yan gari sun fitar da baki sai masu iza sun fitar da kaskantattu suwa ake faɗa ma wancan maganar sahabbai suwa ke faɗa musu wannan maganar su ne wa munafikai suke faɗa musu wannan magana da haka sai Allah ya mai da martanin yace ala innahum humus sufaha su ne wawaye da haka mai da martani da kariya akan sahabban annabi qur'ani ne ya fara kuma annabi kafin ya bar duniya sai da yema al'umma magiya ya roƙe ta yace Allah Allah fi ashabi ina hada ku da Allah ina roƙon ka san ko babanka ne ya maka magiya akan abu ya roƙe ka ya hada ka da Allah baka mai ba wallahi ba za ka gama da duniya lafiya ba yace Allah Allah fi ashabi ina hada ku da Allah akan al'amarin sabbaina yace la tattaqiduhum aridan ba'di kar ku rike su su zama target a bayana addini ko yare ko zama ko lokaci bai haɗa ka da mutum ba amma duk wanda ya kwaso tsiyarsa ya rasa kan wanda zai jibga sai sahabi annabi ya faɗa ya ce faman a habbahun fa bi hubbi a habbahun duk wanda kaga yana son su ƙauna ta ce ta sa yake ƙaunar su annabi ya ce wa man abgadahum wanda duk kuma kaga yana ƙin su fa bi gadabi abgadahum ƙina ne yasa ake ƙin su annabi ya ce wanda kuma ya ƙi ni to Allah subhanahu ta'ala gab yake da ainihin wato kama shi shi yasa za mu ga da Allah ya tashi ya raba duniya gida biyar ne yanzu gida nawa biyar akwai muhajir akwai ansa. yadda Allah ya rufe kofar annabta babu wani mutum da zai miƙe yanzu ya ce yana cikin muhajir ko yana cikin ansa. haka Allah yadda Allah ya rufe kofar annabta haka ba wani mutum da zai miƙe yanzu a duniya ya ce yana cikin muhajir ko ansa. idan baka cikin muhajir baka cikin ansar dole ka zama kana daga cikin wallazina taba'uhum bi isani sune wallazina ja'u min ba'di Allah ya faɗa ya ce mana was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina taba'uhum bi isani radiyallahu anhum wa radu anhu sanan yace mana lil fuqara'il muhajirin talakawan nan da suka yi hijira allazina ukhrijoo min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu gona fadlan min Allah sun fita suna neman falala Allah da yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah sahabban makka muhajir suna zaune gaban annabi Allah ya nuna su yace ulaika humus sadiquna yan madina kuma Allah ya ce walladina na ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم bayan sun sun zaunar da gidajensu saboda imani Allah ya ce suna fifita ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da bukata Allah ya ce su sahabbai fa sai da suka wuce mataki na mahabba suka kai mataki na al'isaru Allah ya ce wa man yuqa shuha su kuma ya nuna su yace fa ulaika humul muflihuna sannan sai ya dawo kaso na uku sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan muhajir da kuma ansar aikin da Allah ya sa ne ya sa ka yi sa wancan shine ya kulu na rabbana ga kullana Allah ka gafarta mana sannan wal ikhwan allazina sabaquna wa'annan yan uwan namu da suka riga mu zuwa lahira da imani Allah ka gafarta musu aikin da Allah ya sa muke nan wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah karka sanya kiyayya gare mu ga waɗannan mutanen masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim yana gama sai ce alam tara ila alladhina nafaqu baka ga wanda suke munafunci ba in baka cikin muhajir baka cikin ansar baka cikin walladhina ja'u min ba'dihim kuma ɗaya daga cikin dalilin da ake gane kana cikin ji'ita min ba'dihim shine ya zamanto kana neman musu gafaran Allah to dole ko a same ka cikin alamtar ilal ladina nafaqu ko dai kana cikin munafikai ko kuma kaso na gaba ya kulu na ikwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab kuma dama su ne wa'annan a Madina akwai Aus akwai Khazraj akwai Banu Qainuqa akwai Banu Nadir to in mutum ba ansari bane to ko ka same shi yana cikin munafikai ko ka same shi yana bangaren ahli kitabi wayannan su ne ainihin wato kashe-kashe shi yasa ya tabbata hatta a cikin littattafansu a cikin kashiful gumma na irbili ya kawo al na hudu ali zain al na dan husaini Allah ya tsara musu yadda ja ilaihi na nafarun min ahli al-iraq yana zaune sai ga wasu mutane daga iraki sun zo gurin shi فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم yana zaune mutanen suka zagi abubakar suka zagi umar suka zagi usman فلما فرغوا من kalami lokacin da suka gama magana sai ce masu alatu kubiruni ku bani labari mana yace ku da kuka zo kuka zagi abubakar da umar da usman antumul muhajirun alawwalun alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min الله wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus ku kuna cikin muhajir qalu la ce ba ma da suka ce ba sa ciki sai yace fa antumul ladina tabawwa'u dara ku ne wanda kuka zaunar da gidajenku wal imana min qablin yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa qalu la suka ce gaskiya mu ba ma cikin muhajir kuma ba ma cikin ansa kuma gashi sun zauna sun zagi Abubakar da Umar dawa da Usman sai al-Imam Ali Zainul Abidin ne yace wato qala sai yace amma antum amma ku dinnan qad tabarra'atum an takunu min ahadi hadain al-fariqain ku da kanku kun tabbatar da cewa ba bangarorin nan guda biyu sai yace wa ana ashhadu annakum lastum min alladhina qala Allahu fihi yace ni ina shaidawa ku bakwa daga cikin wanda Allah ya ce wallazina ja'u min na yaquluna na ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu yanzu akwai wannan karamin littafi yana nan sunan sa nurul ashiqina yana nan da ga da hoton yana a jiki dan karami yadda kake zaunawa ka rike hisul muslim kai addu'a zikirin safa da yamma to akwai zikiri kuma na tsinuwa ga sahabban annabi safa da yamma a littafin kuma akwai littafin mafatihul jinan yana nan akwai addu'a ta tsinuwa ga sahabbai a ciki za ka ji ana karantawa Allahumma il'an awwala zalimi Allah ka tsine ma farkon azzalimi suna nufin abubakar kenan sannan sai sani sai salisu sai rabi ko ka ji an ce Allah ya tsine ma banu umayya ga baki dai a littafin haka suke karantawa a littafin yana nan kuma wani yana musu yana ganin ƙarya ne gobe ya zo da littafin ya ce ga gurin a nuna min ya zo da littafin ya ce maganar da aka faɗa ba haka ba ne to ta yaya za a ce addini wai ba za a addini ba sai an tsine ma abubakar da umar da aka sai ya ce musu ukhruju anni ali zain al-abidi ne ya ce wa mutanen ku tashi ku bani guri fala allahu bikum kada allah ya muku albarka haka ya faɗa ma ainihin wato mutanen sannan ya tabbata a cikin wato tahzibul kamal daga muhammadu al-baqir dan wato ali zain al-abidi ne ya ce da'a rajulun ila abi wani mutum ya zo wajen babana shine Ali bin al-Husayn radiyallahu anhuma Ali zain al-Abidin Ali dan Husayn kenan fa qala yati akhbirun akhbirni an Abi Bakar mutumin yazo yana tambayan Ali Ali zain al-Abidin yace ka bani labari dangane da Abubakar qala sai Ali zain al-Abidin yace ana siddiq tas'al kana tambaya akan siddiq ne qala sai yace qultu sai nace rahimakallahu Allah ya maka rahama wa tusammihi as-siddiq kai da kanka a matsayinka na jikan ma'aiki kana kiran shi ka ce masa as-siddiqu qala sai ali Zainab abidin yace sakilatka ummuka yace mahaifiyarka ta yi wabin ka yace kad sammahu siddiqan man huwa khairun minni wa minka yace wanda ya fi ni alheri ya fi ka ya kira shi ya ce masa siddiqu wa yake nufi shine rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muhajirun wal ansar yana nufin da annabi da muhajir da ansar duk su kira abubakar sun ce masa siddiq sai Aliyu zainul abidi ne ya ce faman sun yusammihi siddiqan duk wanda bai kira abubakar ya ce masa Siddiku ba fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah kada Allah ya gaggata magana shi kuma duniya da lahira sai ya ce wa mutumin izhab ka tafi fa ahabba ababakar wa umar ka je ka zama masoyin abubakar da umar wata wallahu ma kuma ka jibince su Ya ce fama kana min amri fa huwa Ya yace in akwai wani abu na matsala karkashin san Abubakar da Umar yace ni matsalar tana wuya na idan an ji gaban Allah zan ɗauka. haka Ali Zainal Abidin dan al-Imam Husaini ya faɗa ma wannan mutumin da ya zo. wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu to dan haka sai ka duba da kyau ka gani kana cikin muhajir yanzu baka kana cikin ansa baka ciki to kai kokari ka zama kana daga cikin walladina tabauhum ka rayu kan aƙidar da sahabbai suka rayu da manhajinsu sannan tsakaninka da kowane sahabi idan an kira shi ka neman masa gafaran Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zaka faɗa ka ce sahabi yayi to bai fita daga ɗayan biyu ko Allah ya ma ko annabi ya ma idan Allah ya yi ma abin shi annabi aka ɗora ma aka ce neman masa gafaran Allah idan ko annabi ya yi ma tun kafin sahabin ya laifin Allah ya ce wa annabi fa afu anhu kai annabi ka yafe musu na biyu idan Allah suka yi wa wastaghfir lahum ka nema ni Allah in yafe musu sannan na uku wa shawiruhum fil amri kuma in abu ya taso ka dinga kiran su kana yin shawara da su shi yasa a suratul tauba da zai fara maganan tuba dan ya rufe kofa kar a taba tasu sai yace laqad taballahu ala nabi sai yace wal muhajirina wal ansar in kana so ka taso tuba su sai ka fara da ta babban mai gida dan da ita Allah fara yace taballahu sai yace alal nabi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra wayancin mutanen ukun da suka samu matsala dan kada wani ya magana akan su sai da Allah ya zo yace wa ala salasati alladhina kullu hatta idza daqat alaihim al ardu bima rahabat wa dhannu alla malja ila Allah illa ilayhi ودقت عليهم الأرض بما ودقت wa zannu alla malja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim rahufur rahim Allah madaukakin sarki ya faɗa masa ainihin wato haka dan haka wannan yana daga ciki dan haka sai su ce wato qalu anu'minu kama amana sufaha Allah ya ce ala innakum humus sufaha amma walakin la ya'lamun sai da mutum yakan zama kuma bai san cewa shi wawa bane mutum yakan zama mufsidi kuma bai san cewa shi mai ba mufsidi ne mutum yakan ɗauka cewa islahi yake yi kuma ba islahi yake ba to wannan yana daga ainihin wato ciki Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu aya ta gaba yace wa idza laqul ladina amanu ladina amanu qalu معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Amanu in suka لقل da آمنوا da suka yi imani, سكا sai قالوا سيستي آمنا mu ma fa imanin nan mun yi fa tunda dama san Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi saboda yaquluna bi alsinatihim suna faɗar abin da yake a baki amma ba shi bane a zuciyar amma wa idza kalau ila shayatinihim idan suka kebanta da ƴan uwansu shaidanu daga cikin yahudawa qali sai su ce inna kunna inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahalu kawai wayancan mutanen in muka haɗin kun ji mun ce mun imani ai izgili istihza'i muke musu izgili ne kawai shi yasa Allah ya faɗa a cikin suratul nisa'i da suratul tauba ya dinga musu kata kata cewa allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fatun qalu wa in ka har Allah ya ji inda ya yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu qala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah مذبذبين بين ذلك لا إله Laila, ولا إله هؤلاء ومن يدل Lahu فلن da له Sabila. sannan ya kira ya ya ayyuhal ladina amanu la tattafi tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin a turi turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina sannan ya yace innal na fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira sai ce illa alladhina tabu wa aqlasu wa illa alladhina tabu wa aslahu wa a atasamu billahi wa aqlasu dinahum fa ulaika bai ce ma sai ce ma al saboda matsala ta munafinci wa sawfa yi Allahu al mu'minina ajaran azima to saboda haka gobe za mu ji Allahu yastahzi'u ubi, masu nawa masu imani izgili ba to dan ku gane matsala akan sahabbai can an ce masu wawaye ko Allah ya mai da martani yace ala innahum humus sufaha nan da suka ce inna ma nahnu me musabiquna waye ya dauki matakin mai da martanin izgilin da aka wa sahabbai Allah dan haka yace Allahu yastahzi'u ubi. to zaka ji a ina ne Allah madaukakin sarki zai rama haƙiƙanin izinin da aka yi wa sahabbai a nan duniya saboda in kai haƙuri, ka ba Allah duk wanda ya maka izgili akwai ranar da za zaka rama shi yasa annabi nuhu da aka mai izgili yace in tasaru minna fa inna nasaru minkum yace in kun mana izgili akwai ranar da za zaka zo za mu rama insha Allah saboda haka in aka shiga aljanna yan aljanna na ciki yan wuta na wuta qalab sa'u fiha wa la tukallimu haka za su yi ta ihu Allah ce ku shiru kada wanda ya ƙara magana saboda innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim laka fattakhasumuhum sakila sai kuka dinga musu izini hatta an saukum zikiri wa kuntum minhum tadhakun Allah ya ce inni jazaituhum al bima sabaru annahum humul fa'izuna wanda kake ganin shi ba kowa bane kana mai izgili da ba'a sai an ji alkiyama Allah ya nuna maka cewa shi wani ne to za mu ji abinda malamai suka faɗa akan Allahu yastahzi'u bihim din abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh